Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun takarar shugaban kasa ne a cikin jam'iyyar PDP. Domin kuwa a dawowar tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar cikin jam'iyyar ta PDP zai sauya tsarin takarar shugabancin kasa a cikin jam'iyyar. Wannan ya sa muka nemi juyi daga bakin 'yan takarar da ma shi kansa tsohon mataimakin shugaban kasa. kana mu ji ko ya 'yan jam'iyyar suka ji da wannan mataki da tsohon mataimakin shugaban kasa ya ɗauka. Sai dai ba mu samu damar kaiwa ga dukkan mutanen da suka jima da bayyana ra'ayoyinsu na takara ba baya ga tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulamido wanda ya tattauna da 'yan jarida akan wannan batu. Kuma cikin 'yan jarida da suka tattauna da tsohon gwamnan na Jigawa Alhaji Sulamido har da wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Kaya. Kuma da farko an tambayi tsohon gwamnan Lamido ko ya yake ji game da batun takara ganin tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya dawo cikin jam'iyyar tasu ta PDP. Wato wani lokacin wato idan aka tabbatar ta mamaki mutum nan wani shugaban Najeriya dan PDP ne ita haife shi shi da ke cewa Atiku tsohon shugaban Najeriya mataimakin shugaban Najeriya na na PDP. Sau da haka dan ya dawo gida mai mamaki ciki abin da zafi PDP na karamci na ɗauka a duniya a masa apc ai bai masa ko so da ka mai laifi dawo gida kuma mai laifi idan dan wani ya zo gida irin jami'a ta yadda ke mu fata mu shine muna sai da saboda najeriya idan ya dawo gida ba ga takara ta ko tasa magana shine masu jiwa kuriya yan najeriya ne a wajen jami'ar pdp na a jami'ar pdp da da wani su ne masu wannan hakki. sabon ne sassa dan takara su idan sun fita dan takara shine su ba najeriya da suka ga kwa dacewa daga da mika yan najeriya saboda babu wani abun damuwa in fact sulhi ma kowa da kowa ya dawo kuma wallahi muna magana su kowa ba zai dawo dukkanin su suwa mako su kwanko su su alufata su saraki su wallahi adamu duk wa'in mutanen nan ka gane cewa sunan su da tarin su pdp ne kwarjinin su pdp ne gidan su pdp ne komar apc cin mutuncin su ne wulakanta su ne kuma cin mutuncin tarihin su sadaka za su dawo gida tun da ya teku dawo ai magana ta kare ba wani sau daga muna murna kowa da kowa ya dawo don magana shine ana magana Najeriya mu taru ga wakil mu dukkanin su mu taru uba dan Najeriya dan takar mafi inganci domin maganin abin da cike yanzu ha kuma an tambaye shi kenan dage kafar da jam'iyyar ta yi ta yi ne domin shi tsohon mataimakin shugaban kasar ta Najeriya ko me zai ce game da wannan batu ta aika ka gani ko da ba ba ba sai ku ce kuma an yi hukunta kuma da kace an shirya wai ba kan shi shi ma a tushe an takarar PDP ne an fi shi ne wani lokacin kun yi magana wato kamar ma ke dan kace abin dan shi aka yi dan shi dan takarar ne shi ne saboda haka wai ba shi ne yanayi na adalci domin duk mun da ke magana shi ne fa dama shekara 15 ba NPDP ne su a cikin 19 a cikin shekara ta hijira ta 1909 a lokacin nan kowanne yan pdp dukkan sai pdp ne da kwan kwaso da su wa mako da su waye da su waye suna siyasa zo a ka da mukamai suka hau mukamai a pdp a wancan lokacin ba a magana wai ba suka hau so da haka abinda aka matsayin karamci cewa kowa da kwayi da gida fatima shine na faɗa cewa a ba jam'iyyar pdp ɗan takarar nagari ba sanin hakkin mutane mai kishin mutane mai sanin mai najeriya mai bukatun najeriya mai girman dan jam'iyya mai kwarjininsa mai mutuncinsa wanda yake idan mai dan takarar nan shi na mu je dan karɗan apc kowa shi fatan mu shine a bamu dan takarar da yake yafi kowa dacewa a najeriya yabi pdp so ka kowa ma izo hakkin wannan abin yana gumi masu kudin takara ran shi da za a buɗe abin da convention da kuma aka sake tambayansa ko har yanzu yana kan bakansa na tsayawa takara to nake tsammanin baka najeriya kana cin amerika na hutu an na kan najeriya ai ba magana kasance takara bai taso ba magana takara kuma idan muka yi magana cewa ya zan yi akan takara ta tuka ya shigo shi ne kusa in kun yi magana sai gane wa yake magana akan me idan ba takara bai ka magana cewa atiku ya shigo kan ji tsoro sau ka takara duk ɗan pdp da sanya da yanci takara ina takara haka kuma nan gaba kwamar shigo takara amma fata mu ne idan mun je da yan takarar mu san me hakkin mai a matsayin shugabannin pdp sabanin apc ba san kawai ba cewa mai abin da ke saboda ƙasa zaman lafiyar ƙasa haɗin kan ƙasa ci gaban ƙasa wanda ke ba mutane najeriya ɗan takara mafi inganci ko ma wa shi allah ya bashi isi kar ku so ka wakta kar ku bai da tsakanin ne da teku idan ka ce zaka bai abin tsakanin da teku zai zai zai dauki wasu daban hmm. a teku mutum ne kamar ne dan yi pdp ne yake ganta ta ɓata masa rai ko ya tafi kuma ya dawo so me laifin ya dawo kowa da kowa ya dawo kai man zo ka shigo ka zo kai man zo ka shigo To shi ma tsohon mataimakin shugaban kasar Nasiru ya tambaye shi kan wannan batu na takara ga kuma abin da ya shaidawa Nasiru. Duk da Tiku Abubakar wasu suna kira gare ka daga sake yin takarar shugaban kasa shin za ka amsa kiran? Eh to ina nan dai ina tunani har yanzu. In lokacin yayi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki. Amma ya kake ji a ranka kana jin cewa za ka yi? Na? Ya kake ji a ranka kana jin za ka yi? A raina? To, mai yiwuwa. To sakamakon wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya yi daga jami'ar APC mai mulki. An tambayi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufai ya suka ji da wannan? Jami'ar APC ah, da gwamnonin jami'ar apc sun sani cewa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar zai bar wannan jami'a cikin watan disamba to alhamdulahi ya bare ta cikin watan nuwamba ah, allah ya raka taki gona mu ba abin da za mu ce domin shi dama a tsohon mataimakin shugaban kasa a yana neman inda zai takara ne kuma ya duba a jam'iyyar mu ya dubi gwamnonin jam'iyyar mun fito mun ce mu buhari muke kuma buhari muke so ya sake takara to tun da ya ga haka shi ya sa ya fara shiri kuma wannan mun daɗe da sani kuma ku sani ko da aka yi neman eh, takara na 2015 ai ba ma na biyu ba a jam'iyyar na uku yayi kwankwasa ya buge shi saboda haka ko a jam'iyyar apc din ko shugaban kasa ce ba zai takara ba ya sani cewa bai da wani dama amma mu gwamnonin apc mun haɗa kanmu yawancinmu mu 24 ne fiye da rabi daga cikinmu mun ce mu muna son shugaban kasa in allah ya ba mu rai da lafiya a 2019 eh, ya mana takara kuma alhamdulillahi allah ya ci gaba da ƙara ma shugaban kasa lafiya kowane lokaci na ganshi kullum ina addu'a ina gode ma Allah da Allah ya kara mishi lafiya saboda haka maganan eh, lafiyan shi da sauransu magana ne na baya in Allah ya yarda 2019 za mu jira a mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar in zai takara ya zo a buga a gani amma ni ko minti ɗaya ba zan rasa bacci ba kan waye zai ci zaben nan domin wannan eh, zamani in Allah ya yarda zamanin shugaban kasa Buhari ne To amma da aka cewa wa gwamna Nasir El Rufai tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya zargi jam'iyyar su tafi da APC da masa jifar matattan mage bayan an yi amfani da shi da martabarsa har ma da dukiyarsa ko me zai ce game da wannan? ai ita siyasa kana son mutane su karu ne ba su ragu ba saboda haka kowane mutum ɗaya bari ba za ka so ba amma maganganun da mataimakin shugaban kasa na da a tiku abubakar ke yi cewa wai an amfani da kuɗin shi waye ba kuɗin ni dai ni dai na san waɗanda suka taimaka mana da kuɗinsu da dukiyansu aka yi zaɓe kuma ni ban taɓa jin sunan atiku ya kawo sisi ba idan ya kawo sai ya faɗuwa ya ba kuɗin nawa ne me aka yi da shi kuma ya kamata in sani domin tun da aka yi jam'iyyar nan ina cikin shugabanninta kuma lokacin da aka yi kamfen eh, da ni da eh, gwamna rotimi a meci da sauransu muna tsakiyar kamfen na shugaban kasa saboda haka ya kamata mu sani sai ya faɗa wa ya ba kuɗin nawa ya bayar amma kamar yadda na ce eh, duk siyasa ko mutum ɗaya ne ya bari ba ka so domin kana son mutane su karu amma shi mataimakin shugaban kasa na da a ciku da shi yana neman wurin takara ne ya duba jam'iyyar mu ya ga babu domin mu yawancin gwamnonin apc mun ce mu buhari muke so to sai dai kuma har ila yau an tambayi gwamna nasir el rufai bai ganin wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa yi zai iya janye musu wasu manya-manyan 'yan jam'iyyar tasu nan ko ga amsar da ya bayar To uh, babu yadda za in tabbatar cewa ba za a samu mutum ɗaya biyu daga jam'iyyar APC da za su bi shi ba. Domin ai wasu ba a aƙida suke ba kuɗi suke bi. Saboda haka akwai wanda za su bi shi masu kwaɗayi ko masu son wani abun duniya. Amma in dai mutum yana son ya dubi yadda za a gyara mu ne yadda za a gyara Najeriya. Ai kowa ya san ba za ka haɗa a tiku da Janar Muhammadu Buhari ba. To masu saurare, yau nan shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin da ma julie da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah